Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Wanda ya tambaya dangane da jinkirin rama azumin Ramadana har wani azumi ya zagaye. Ya tabbata a cikin littafin sahih fiqh sunna na Abu Malik mujallad na biyu shafin 129 malam ya kawo hadisin Aisha wanda ya zo cikin sahih Bukhari take cewa ya kasance ana bi na azumi wani lokaci ba na samun damar ramawa sai watan sha'aban ya zagayo ibn hajarin a cikin fathul bari karkashin wannan hadisi ya yi ishara zuwa ga cewa jinkirin rama azumi saboda uzuri ba laifi ba ne kuma in mutum ya yi azumin su Allah ya karba karkashin wannan abu malik cikin wannan littafi na sahih sunna ya yi bayanin cewa babu laifi idan uzuri ya hana karama har wani azumi ya shigo to kana iya ramawa bayan azumin ya ƙare sai ka rama azumin baran ba tare da ciyarwa ba ba tare da wani punishment da aka ɗora maka ba amma ka yawaita istighfari in ka san cewa sakaci ne sanya ba ka rama wannan azumi har ya ƙara zagayewa ba yana da kyau kuma in so samu ne ka yi ƙoƙari ka rama wannan azumi a jere inda hali in kuma ka samu dama ba in ka yi su daban-daban babu laifi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته